Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da FM murya Arewa sai kuma VOA Africa a kan zangon FM 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da kuma Ibrahim Alfa daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin na yau talata goma sha biyu ga watan Yuli ga kanin labarai. Shugabannin Sudan ta kudu da ba sa ga maciji da juna sun yi kira ga dakaransu da su tsaye da faɗan da ke barazanar da jijiyar zaman lafiya da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa da suka kafa. An bude babban taro na 27 na kungiyar tarayya Afirka a Kigali babban birnin Rwanda inda a bana taken zaman su shine shekarar kare hakkin bil'adama. A wani hukunci mai tarihi kuma kotun sasantawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi watsi da ikirarin ƙasar China na mallakar wasu yankunan ruwan tekun kudancin China. kanun labaran kenan babban bankin lamani na duniya ya yi harsashen cewa tattalin arzikin najeriya yana barazanar kara samun koma baya ko menene ya kawo dalilin rashin hangen nesa sa'annan wani babban abun shine ta ci kuɗi domin duk wanda in ya hau mulki abinda ake gani shine in ya sami dama shi kokarinsa ya wawuri kuɗin gwamnati kuɗin jama'a sai kuma batun cusa kabilanci da addini a harkokin siyasa da gudanar da mulki a kasashen nahiyar afirka da masana ke cewa yana da illa ainin wannan yakan jayo yakan maido gaba wadda mutane suka turbuɗe ta Muna kuma da rahoto kan wani rashin adalci da ake kokarin yi wa wata mace da ke kokarin kula da marayu da aka bar mata a garin Kaduna. Halima Jumrau za ta shigo da shirin noma tushen arziki wanda zai ɗora a kan tattaunawa da ta kwaro da wata manomiya a Najeriya da ke bayani kan noman tumatir. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum shugabannin sudan ta kudu waɗanda ba sa ga maciji da juna sun yi kira ga dakarunsu da su tsayar da faɗan da ke barazanar wargazewar jijiyar zaman lafiya da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa da suka kafa a lokacin da yake magana a wata tashar rediyo ta ƙasar jiya litinin mataimakin shugaban ƙasa kuma tsohon madugun 'yan tawaye rick machar ya yi kira ga dakarunsa da su mutunta shirin tsakaita wutar da shugaba salva kiir ya bayyana 'yan sa'o'i kafin nan an ji macar a wani gidan rediyo mai suna i radio yana cewar ina kira ga dukkan sojojin da suke gwabzawa waɗanda suke tare wato suke kare kawunan su kenan da su mutunta wannan tsagaita wuta su kuma ci gaba da tsayawa inda suke yanzu shirin tsagaita wutar da shugaba kiri ayyana a jiya litinin ya umarci dukkan sassan da su daina buɗe wuta ma junansu daga karfe shida na maraice agogon ƙasar. kasar ya umarci kwamandoji da su garkame dakarunsu su kare rayuka da dukiyoyin fararen hula tare da kare dukkan kabilun da sojojinsu za su nemi kaiwa farmaki daga bisani jami'an gwamnati sun umarci dukkan sojoji da su koma cikin barikinsu. su an goce da fada a rana ta biyar a jere litinin a fadin juba babban birnin kasar jim kaɗan bayan da kwamitin sul majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga shugabannin sudan ta kudu da sima su tarnaƙi tare da gargaɗin cewar hare-haren da ake kaiwa kan fararen hula da kuma cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya suna iya zamowa laifukan yaƙi. dubban fararen hular da suka firgita sun nemi mafaka a sansanonin majalisar ɗinkin duniya domin tserewa daga faɗan da ya ɓarke tsakanin sojojin kir da na matar a turana alhamis wani shaida ya faɗa wa murya amurka cewa a jiya litinin sojojin shugaba kir sun yi lugudan wuta kan wani sansanin da majalisar ɗinkin duniya take kare fararen hula a cikinsa a nan birnin washington ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi marhaban da kiran tsagaita tauta a wannan fada a halin da ake ciki da ofishin jakadancin amurka da ke birnin juba ya rage yawan ma'aikatansa saboda taɓarɓarewar al'amuran tsaro an buɗe babban taro na 27 na ƙungiyar tarayyar afirka a kigali babban birnin ƙasar rwanda inda a bana taken zaman shine shekarar kare hakkin bil'adama musamman ma hakkokin mata shugabannin ƙasashen kuma za su yi taron koli a ranakun bakwai da sha takwas ga wannan watan ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi taron na bana shine cewar shugaban majalisar zartaswa nkosana lamini zuma na afirka ta kudu ba za ta sami wato nemi wa'adi na biyu kan wannan kujera ba akwai raɗin cewa ƙasashen botswana equatorial guinea da uganda za su miƙa sunayen ministocin harkokin wajensu a zaman masu neman wannan kujera amma mawallafin wata jarida mai suna African Sun Times kuma haifaffen Najeriya Chika Oyeni ya ce ya kamata a yi amfani da demokuraɗiyya a zaman zakaran gwajin dafi wajen zaben ƙasar ta shugaban tarayyar ta Afirka wanda zai fito. ya ce bai kamata a kyautata wa shugabanni masu mulkin kama karya ta hanyar ba su kujerar shugabancin tarayyar afirka ba onyene ya ce ya kamata duk wanda zai gaji lamini zuma ya zamo mutumin da ya nuna abin koyi wajen mutunta tsarin mulkin ƙasarsa musamman wajen mutunta ƙa'idar yawan wa'adin mulki da yin zaɓe na gaskiya da kuma ba 'yan adawa damar faɗin albarkacin bakinsu a kafofin labarai ya ce bai kamata a kare mai uganda da equatorial guinea ba a saboda shugabanninsu 'yan kama karya ne labaran duniyar da suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc a wani hukunci mai ɗimbin tarihi kotun sasantawa ta majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da ikirarin ƙasar china na mallakar wasu yankunan ruwan tekun kudancin china tana mai cewar babu wani misali ko kuma hujja cikin tarihi da ya nuna cewar china ita ce ta mallaki wannan yankin ruwa mai faɗin gaske wani hukumci na yau talata ya biyo bayan karar da kasar philippines ta shigar a shekarar 2013 inda ta zargi kasar china da karya yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan dokokin iyakar ruwan ƙasashe saboda yadda take ta gigina tsibirai a wani yankin ruwan da ake kira scarborough shoal wani yankin tsirrai da ke fitowa daga cikin teku kimanin kilomita 225 daga bakin gabar ruwan kasar ta philippines shugaba shi jinping na china ya yi watsi da wani hukunci yana mai cewar ba zai shafi ɗiyauci da muradun kasar china cikin tekun kudancin china ba ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa shafinta na intanet cewar bema kasar philippines gaskiya baya da wani tasiri domin ba doka ce da tilis a yi aiki da ita ba kotun ta ce ikirarin china na cewar ita ce ta mallaki kusan dukkan yankin ruwan tekun kudancin china ya saba ma dokokin bakin iyakar ruwan kasashen duniya waɗanda suka tanadi cewar iyakar kowace ƙasa a teku ita ce daga bakin gabar zuwa kilomita 22 a cikin teku sannan kuma aka sake keɓe ma kowace ƙasa yanki mai tsawon kilomita 370 daga bakin gabar zuwa cikin teku a zaman yankinta na tattalin arziki wato ita kaɗai ce ke da ikon kamun kifi ko haƙar ma'adanai a cikinsa a manila sakatar harkokin wajen philippines ɗin perfecto ya sai ya bayyana wani hukunci a zaman mai tarihi Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arziki a Najeriya inda wani rahoto da aka buga jiya ke nuni da cewa babban bankin lamani na duniya ya yi gargaɗi da cewa tattalin arzikin Najeriya ka iya ƙara fuskantar koma baya ta haka ne na hira da Profesa Dimis mai lafiya na Jami'ar Jos domin sanin abin da ya haifar da koma bayan da kuma matakan shawo kan lamarin. Abu na fari da ya kawo koma bayan tattalin arziki a nigeria da ya kamata mu sani. Ɗaya dai ba za mu ce don babu arziki ba ne arzikin akwai shi, akwai kuma ma'adinai. Wato, rashin hangen nesa na in an sami kuɗi a a nemo masana'antu wadda duk abin da ƙasa take bukata a yi shi a cikin gida ba tare da an kawo su daga ƙasar waje ba sa'annan wani babban abun shine ta ci kuɗi shi ma ya ƙara domin duk wanda in ya hau mulki abin da ake gani shine daga ƙan hukumomi har zuwa manya in ya sami dama shi ƙoƙarinsa ya wawuri kuɗin gwamnati kuɗin jama'a kuma ba ma zai yi amfani da shi a ƙasan ba sai ya kai wata ƙasa duk waɗannan sun haɗu da baki ɗaya sa'annan abu na biyu shine babu ma wani tsari musamman na ci gaban arzikin ƙasa da aka tsara shi aka ce ana bunta a lokacin da muka fito daga mulkin mallaka akwai abin da ana kiran shi tsarin ci gaban ƙasa national development plan wanda da ana yin su shekara biyar biyar ana bunta tsari tsari sa'annan kuma a ga ina ne aka cimma burinsa ina ne aka ci gaba da inda ba a ci gaba ba duk waɗannan an zo an bari sai a kama in wannan gwamnati ta hau sai ta fara daga farkon farawa ba za ta ci gaba inda aka tsaya ba to duk waɗannan suka haɗu gaba ke suka sa muka kasa ci gaba To da yake wannan uh, gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin gurorin ta shine na ganin cewa ta magance wannan matsalar tattalin arziki kamar yadda kake ambato din nan waɗanne matakai kake gani ya kamata gwamnatin ta fara ɗauka eh, na gaggawa domin ganin cewa an fara kama hanyar nasara abu mafi girma a ƙasar nan da ya kamata a yi na fari da sai a duba fannin wutan lantarki a ƙasar nan energy baki ɗayanta domin idan babu ita babu wata masana'anta da za ta yi aiki kwai waɗansu wuraren da yanzu an yi ma sati biyu yanzu ko wutan lantarkin ba gani ba masana'antu ba yanda za su yi su haɓaka sabobi ba za su taso ba sai akwai wannan tallafi na wutan na wutan lantarki da wannan shine ya zama na farko abu na biyu wanda kuma ya sake shafan wannan shine wanda buhari yake yi na maganan cin hanci da rashawa da wawurar kuɗi wanda ana yin sa inda za a yi shi da gaskiya kudaden da aka samu din a sa su a wannan wutar lantarki a sa su a a cikin masana'antu idan aka sa wayannan zai ƙara kawo mutane su samu ayyukan yi sa'annan zai kara abubuwan da muke samu sai ga arzikin ƙasa ya tashi. Wata ƙarya da lera ake yi. in babu naira farfesa dimis mai lafiya wani ƙwararre a fannin tattalin arziki a jami'ar jos najeriya bari kuma manufi jihar kaduna da ke arewacin najeriya inda wata mace ke kwance a asibiti biyo bayan harbe ta da wani attajiri da take yi wa aikatauyayi sabili da fasata cewa an bar karamar yarsa ta hana shi bacci wakilin isa lawal ikara ya yi hira da md muhammad wani dan fafatukar kare hakkokin bil'adama da ke bin kadin wannan batu ranar eh, alhamis da safe ina ofis wani dan wanta ya zo kamun korafi ya kamun korafi ya mun bayani kamar haka cewa akwai yar da take aiki a gidan wani bardan kura jamilu bala muhammad cewa ya harba musu yar uwa saboda ta ki kulawa da daɗiyarsa tana kuka so bayan ya kawo nan korafi yi mamaki baka tashi baka je baka bincika daga nan da bijiniyar labul muka samu labarin da tabbacin cewa eh abin ya faru kuma har hankali kitsin cid so bayan mun je nan sai CID da mu bincika ina kes ne yake sai muka rasa ma inda yake sai aka ce mana yi kes na hannun AC so ba mu samu ganin AC ba shine ranar juma'a muka ce to ba mu ba za mu yi korafi da baki ba sai dai mu yi shi a rubuce so shine yau muka rubuta dissatisfaction akan police investigation zuwa ga shi kwamishinan 'yan sanda domin a waiwaya a yi mu ita yarinyar adalci bayan mun rubuta mun ma shi inspector general kofi mun ma aig zone 7 in charge of eh, zone 7 kofi mun yi wa naftip eh, ita hukuma ta kula da aikin bauta da safarar eh, jama'a mun mata kwafi mun ma nuje kwafi sannan kuma har yau mun ma sarkin kano kwafi shi ma mai girma gwamnan jihar kaduna mun masa kwafi saboda abin a garinsa ya faru kaji yadda ta kada muka bata. yanzu eh, yarinya na asibiti ah, ana cikin wani hali gashi kamar inda yan uwan suka faɗa ba masu da ƙarfi kila ma da ba don kungiyar taku ba da mutane ma ba su ji wannan labari ba wanne guri kuke so ko wanne mataki kuke so ku kai wannan magana me kuke so ku cimma game da wannan hali da ita wannan ba Allah ta a ciki eh to wannan laifi da yake wasu za su auna shi da dan karamin mizani amma mun wani dauke shi babban laifi tunda ya yunkurin kisan kai ne a maganan harbi ba wani magana na kuskure tunda shi ba dan sanda bane ba soja bane kuma ba gadi yake ba ita bindiga duk wanda za a ba bindiga a bashi license ta ah, dole akwai ƙa'idojin da za a bashi kafin a bashi wannan license ɗin da so za mu zo za tunda abin bincike ake yi ah, tunda abu ne wanda ya shafi bincike mu rubuta mai 'yan sanda su sake binciken wannan magana so za mu ga abin da bincike zai ba shin bindigan tana da lansin shin shi ba kankin kan shi ya cancanta a bashi bindigan ko ba a bashi ba ko ko bai cancanta ya amfani da bindigan ba idan za mu gano wannan bayan an yi bincike 'yan sanda da za su ba mu rahoto kafin muje kotu gaske ne an ce yan sandan da suka kama shi a farko har sun sake shi ai to uh, yan sandan barnawa gaskiya a binciken da muka yi sun yi sun yi abin da ya kamata tunda shi DPO ya kulle shi ranar sati ya aika signal zuwa CID kuma ranar Monday an kai shi amma da muka bincika ma dai mun marasa inda inda kitsin yake a nan sai CID din an ce na karkashin ACCID an ce an gan shi ai kamar yana ta walwala shi yana yawo ita kanta yarinya ta ce ya zo asibiti su biyu Eh, babu shakka haka saboda mun samu labarin cewa hakimin birna ya ɗore masa gindi tun da shi ya bilinsa a matsayinsa na uba a matsayinsa na hakimi kana anguwa wannan aika aika ya faru ko da a ce misali ba intentionally bane ya kamata a ce kai wani abin da jama'a za su san cewa hankalinsa zai kwanta kuma iyayen wannan yarinya za su gamsu ba wai a zo ana intimidating ɗinsu ba kuma ana ga masu maganganun da ba ta dace ba to wannan lamari gaskiya kamar da muka cewa mun ɗauke shi da faɗi kuma za mu ci gaba da bin kes ɗin nan har zuwa karshen sa mu tabbatar cewa an ma umma adalci na farko dai shi jamilu a hukunta shi sannan kuma a bayan hukunta shi ya compensate ɗinta MD mohamed wani dan fafatukar kare harkokin bil'adama a hirarsu da wakilinmu Isa Lawal Ikara. sai ku kasance tare da mu a shirin domin iyali domin jin cikakken bayanin wannan baiwa Allah da ke kwance a asibiti kan wannan lamari. Bari mu karkare da batun harkokin siyasar kasashen duniya inda na hira da Profeso Bube na Maiwa, farfesa a jami'ar Sheikh Anta Diop ta birnin Dakar, ƙasar Senegal, domin sanin darasi da kasashen nahiyar Afirka za su koya da abin da ke faruwa a Sudan ta kudu. wannan nahiyar afirka sai mu tsaya mu yi nazari cewa da wai a kwatsantsanar da ƙasa a tarwatsar da ƙasa kowa ya je ya ɗauki ɗan guntu na yi garinmu ta koma ƙasa ko ko mu ta koma ƙasa wannan yakan jayo yakan maido gaba wadda mutane suka turbuɗe ta wato yau kawai tarayya mu haɗu wuri guda mu maida ko kuma a yi ɓangare-ɓangare afirka ta yamma su game su haɗe wuri guda afirka ta tsakiya su haɗe wuri guda kowane bangare da na afirka a haɗe a yi ƙasa guda wato abin za mu ji sauƙin shi kamar yadda ba a zato alal misali eh, a yahe ni yan najeriya ko yahe da magana garzani wato nan a lokacin da aka yi yakin biyafara wallahi inda aka ce miki biyafar sun samu 'yancin kansu kowa ya san da kabiloli kabiloli sun yawa a cikin can kudu maso gabas na Najeriya wato abin da ake kira Ibo land kowa ya san da yawancin kabilu ma na Najeriya daga can ne suka fito gashi kuma bangare dan karami ne inda suka samu yancin kansu girsi alheri da yanzu in gaya miki su masu sun barke an san da akwai wanda basa jituwa zan ta ibo ake kawowa ai ana manta da akwai ijau a cikin su ana manta da akwai ibibio a cikinsu ana manta da akwai akwai akwai akwai akwai akwai wato kowane cikin su nan wurin nan kowa ya dauki kanshi shi wata tsiya ce inda aka ba su yancin kansu da sun sun wace zama lahiyan wannan bangaren shine cewa suna cikin tarayyar Najeriya muddin suka samu yancin kansu shine kamar wannan da nake so in bada kwatamce muddin suka samu yancin kansu gobe kana tar da su yasu suna yaki saboda kowa yana so ya shugabancin wannan abu to kuma duk ko ina gare mu haka ne kasashen namu wato babban darasi shine cewa dai mu zamana mu nemi mu haɗa kanmu kamar yadda su kasashen turai suka haɗa kansu kamar yadda amurka ta haɗa kanta kamar yadda ƙasar Indiya ta haɗa kanta kamar yadda ƙasar brazil suka haɗa kansu wato mayan ƙasashe can ne ya kamata in dai muna son kamar harka ƙabilanci ko kuma harka addini mu ji ta dai in ya zamanto babba ne to abin ya yi tasiri kai ga a ce muna yamu yamu muna kallon juna kuma ga mu muna kusa muna zamantakayya muna kusa da kusa nan da na abu yake kawo faɗa. Eh wato profesa ba lalle ne ma a ce ana batun neman ballewa a zama ƙasa ba amma kai ka sani kabilanci da harkokin addini suna matuƙar tasiri a siyasa afirka kana gani yana yiwuwa a sami irin wannan haɗin kai na ƙasashen nan da ka ambata kamar amurka kamar ingila kamar indiya da dai sauransu a kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a siyasar a ƙasashen mu na nahiyar afirka eh to a da zamanin tura suna mana mulkin mallaka zan ɗauki kwatamce kamar zuwa gare mu mu da muka zama ƙarƙashin mallakar ƙasa faranshi wato an san da ɓangare uku a akwai suka kai hudu shine eh, abin da ake kira da harshen turancin faranshi aof wato afirka ta yamma mai aiki da harshen faransanci akwai afirka ta tsakiya mai aiki da harshen faransanci ga waɗance ne a larabawa to a zamanin nan in aka ce kamar wata takara ake yi ta 'yan majalisar dokoki da za a aika can ƙasa horon shi ba ta kawo wani babban rikici kamar yanzu yadda ake yin shi wato sai ki ga mutane kamar siri dabo sisoko da shi ɗan ƙasar sudan ne mali mali ta yanzu sai a zaɓo shi ga sunan ƙasar niger mutum kama wezan kulibali sai a zaɓe shi a cikin ƙasar eh, ivory coast kuma a zaɓe shi a cikin ƙasar otivolta wato in muna haɗe wannan jam'iyyoyin siyasa ne bata kamata su bi wani kabila ba a ce wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne a a horo ne ya kamata a ma mutane ku Allah ya Allah ya Allah hada kan mu afirka mu so juna sudan ya ne a harare Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop ta Dakar kasar Senegal. Za ku iya sauraron cikakkun hirarraki da rahotannin nan a shafinmu na intanet. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata a ci gaban tattaunawarmu da malama Asaba Isa. Manomiya a gidan barde da ke karamar hukumar kahur ya rubuta a jihar Katsina. To a yau za mu ɗora ne daga inda Malama Asabe Isa take haɗakar da sauran manoma game da yadda za su gane ƙwaran da ke sakin ƙwayayen da ke ƙyanƙyashe tsutsotsin da ke lalata tumatir. Idan manomin tumatiri zai lura da yadda zai kare lafiyar tumatiri, wato da safe idan ka je za ka taɓa ganyen tumatirin za ka ga wasu kwari ƙwari suna nan suna tashi ba sosai ake iya ganin su ba, sai ka lura za ka gan su. Da ka gan su to ko jiya kai ban ruwa da yawo kai ban ruwa ka zo ka ba shi ka yi feshi a wuri wannan ya fulfula da za ku ga tana tashi a cikin gonar tumatiri tana ɗan fulfula haka to ita ce take in ta sauka kan ƙwayar tumatirin za ku ga ta ciza to idan a daidai lokacin tumatirin ya riga ya yi ɗaya sosai to yana buƙatar duk bayan kwana uku ka yi feshin ma to za ka ga wannan fulfula ta mace ita kuma wannan ya fulfula kare ma yana kashe ta dabarun da na bi kenan na yi idan na ga har na gane in na gane wani kulkulan na gane ita ce take haihuwar ibola ɗin ma sai na fahimce ta ita ce haihuwar ibola ɗin to amma kuma kafin ta kai ga wannan tsutsai idan ka haɗa wasu magunguna da karefi da aktara ka fesa za ta mutu kuma in ka kyale ta kai kwana uku baka yi feshi ba to ta riga ta haifi wannan tsutsa kuma in ka fesa karefi da aktara tsutsa ba za ta mutu ba sai dai amfani da shi zai kashe wannan cutar to shi ne da na lura da wannan abun haka shi ne sai na ɗauki kyakkyawan mataki wato da na gane ma su canjanta da suka ba mu wannan gona gwaji in na tsaya ma a kan magungunan za su tallafa min domin kashe wannan kwari ba zan iya shawo kan abun ba sai na sa kuɗi na ina sowa ma ba su sani ba sai in to hanyoyin da na fi kenan wanda ya sanya duk abokan iyaka ta abin tausayi gaskiya akwai wani wanda babban taki biyar ya ya sa wa tumatiri filin tumatiri idan da ya samu ba karamin kuɗi zai samu ba ta sai shanu biyu ya yi amma kwata-kwata ko tushe bai samu ba lokacin da ya zo ya tambaye ni ina nake so magani na gaya mashi na bashi ta ga magungunan nake a ya fara sai ce akwai tsada sai ya aje sai ya tafi kasuwa ya wa. sai na ce da shi kai na kasuwan nan gara wannan bai da tsada ka gani in ya tumatirin ka ya samu bukata ta biya sai ya ce ai ba zai iya aiki da wannan magunguna ba sai daga baya kuma tumatirin ya gama ya kutuce ya lalace gaba ɗaya sai ya zo ya zauna ya ce kin da kun ban shawara ban ji ba ga shi na yi asara wacce ba irin ta na ce to shi da sai ke ce min an Allah kai mu ba duk inda zan yi tumatiri nan gurin zai yi tumatiri duk da fara da nake yi shi ma sai ya bi ta ya je irin hausa da ne ban taɓa yin tumatiri ba sai bana kuma ga gashi na zo na wuce su sanin yadda ake sa magunguna na ce to ni na lura da ƙwarin da suke addabar tumatirin kuma na lura idan ne feshi sun mutu in na ƙyale kwana biyu sai in ga sun dawo to ya zan yi in ga bana ganin su shi ta hana sauke ya fito ake yin feshin sai na bi wani tsari daga ƙarshe sai na zo sai na komo tsarin canjanta anya waɗannan magunguna ba za su yi tsada ba kuwa? Mm, suna da tsada. Hmm. Wannan shi ne dalilin sanya manoma tumatiri suke sakaci suna ganin kamar yana da tsada su amma in ka ka lura da daraja abin da za ka samu sai da tsada. Wannan tihan ba yi da yawa duka goyo ɗaya ne goyo uku ne a cikin shi tihan amma dubu biyu da ɗari uku yake amma goyo uku za ka yi da shi idan kuka ya fi ƙarfin goyo uku in za ka yi goyo shida kin ga za su kashe kuɗi dubu hudu da ɗari shida to idan an yi lissafin dubu hudu da ɗari shida in suka ji wannan sai ai ina ya yi tsada amma ni ban ji tsada ba na sayi na fesa kuma sannan shi amfani goɗin nan shi ma yana da tsada duk goyo ɗaya ɗin nan ɗari shida za ka sanya shi a cikin goyo guda wurin ka ya wuce goyo biyu zuwa uku to za ka kashe za ka kashe ɗari ɗin idan sun lissafa ta su ai yayi wasu kuɗi ɗaya to amma su ke kashe ibola in dai ana so a yi tumatiri to wannan ibola su ke kashe da yake na lura da wannan ƙwari sai na je cikin gonar ciyawa sai na duba to ko zan ga irin tsutsan nan da na gani a cikin tumatiri sai na ga na ganta sai na ɗauki tsutsanan ina sanan ɗauki tsutsa na ɗora ta a kan kafata to da ta cije ni wurin har yanzu yana nan gurin na daɗe yadda nake sa magunguna sannan ya warke sannan sai na gane i eh, dole wannan tsutsan ma in ta taɓa mutum tana da dafi sosai. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ci gaba da wannan tattaunawa. inda za ku ji sauran albarkatun da malama Asaba Isa take nomawa a gonakinta. Yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Huta lahiya sai an jima mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa inda za mu ci gaba da magana akan abin da ya faru a makarantar firamare din Potoskum. To a gaishe ki ga Baba Yakubu makiri da wasiƙun masu saurare. Zan fara ne da wannan sako da ke cewa Salamu alaikum VOA Hausa ku bani dama na kira ga mahukuntan kasar Sudan ta kudu da su yi wa Allah su yi haƙuri da juna ku sani ba inda yaƙi zai kai ku sai dai ya kai ku ya baro daga Isa mai kati gashuwa. Wannan sako na cewa muryar Amurka ku faɗa wa 'yan ƙasar Sudan ta kudu su zauna da juna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako daga yusuf mega mai gwambawa jihar gombe sako na gaba na cewa assalamu alaikum hakika tsagaita wuta a sudan ta kudu shine mafi kyautuwa domin kuwa dole majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya su shiga cikin lamarin shugaba salva kiir da mataimakinsa daga hafizu balarabe gusau sai kuma wannan sako da ke cewa muna kira ga gwamnatin jihar nasarawa da ta biya ma'aikatan jihar haƙoƙinsu domin su koma bakin aiki daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri to a gaida baba yakubu makeri da wasiƙun masu saurare kafin mu karkare ga shirin wato tishin muhimman kanin labarai Shugaba Barack Obama na Amurka wanda yake tattaki yau talata zuwa birnin Dallas a jihar Texas yana fuskantar tsaka mai wuya wajen yin magana gefe guda ga jami'an 'yan sanda da suke jimamin mutuwar abokan aikinsu a ɗaya gefen kuma ga shugabannin kare haƙƙin bakar fata waɗanda su ma suke son a mai da irin wannan hankali ga yadda 'yan sanda suke kashe baƙaƙen fata. Shugaba Obama da mataimakin shugaba Joe Biden da kuma tsohon shugaba george w bush za su hallara a wannan birni inda wani dan harbin kwanton bauna ya bindige 'yan sanda biyar har lahira ya kuma raunata wasu hudu tare da farar hula biyu lokacin wata zanga-zangar lumana a makon jiya wani babban fada a dallas reverend frederick hens ya faɗa shugaba obama cewar yana goyon bayansa sosai to amma kuma yana son ya yi tattake har zuwa minnesota wato ɗaya daga cikin wuraren da 'yan sanda suka kashe baƙaƙen fata na baya-bayan nan gobe laraba gwamnati za ta haɗa kan jami'an 'yan sanda da 'yan raji da masana da kuma masu rajin karakin mutane a fadar white house domin tattauna hanyar da za a bi a iya samun mafita daga wannan lamari to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu ka gaisuwar ta'aziyya ga general manager da ma'aikatan tashar prtv jos domin rasuwar ma'aikacin su papa steve amok allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da kuma julie gresham da kuma injiniya mu malam shedrack da ni kaina za mu tattara ina mu ina mu gefe domin ba halima da jamila fili su gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai bismillah mu kuma masu saurare sai mu ce sai can da jimawa idan allah ubangiji ya nuna mana